yau za mu tashi daga aya ta dari da arba'in da takwas cikin sauran lima. Abu Bakar Allah subhanahu wa ta'ala لا يحيط الله الجهر بالسوء من الصوت إلا موضوعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله جميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى لنا بأمنا لا يجوز الله الجهر بالسوء من القول الله بايع صوم بينا نمونا ذلك إلا مظلم فإذا وجع أكبر الجسم وكان الله سميعا عليما ما لا يكسر شيء ليجيني وما مسني wanda aya wannan aya take magana kai shi ne kamar da kuka sani a addini musulunci yana kokarin kare mutunci dan adam Allah subhanahu wataala baya so mutum ya sake baki ya dinga fadin mummunan zance akan mutane wannan shine yasa aka haramta gulma wala yafta ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته idan kana yi da mutum kana magana shi a bayan sakamakon kana cin naman ka sahabai suka tambaye manzana me ake nufi da aljiba yace zikruka akhaka bima yakra ka ambaci wani abu akan dan uwanka wanda baya so aka tambaye shi idan abu da na faɗa akan dan wana gaskiya ne ba yace a lokacin ne ma kai da shi a lokacin ne ma kace na mun idan kuma abu da ka faɗa akan shi ba daidai ba da yace faqad ba haddan kai mai wato albahar shi ne kai mai kage kai kare kuma kai mai kansa cikin yana ba tambari dan haka shari'a tana kuma iya kiyaye kisa haka ambaci magana ko faɗi wani abu mara kyau a kan wani to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la yuhibbu Allahu jahra bi kawai Allah baya so a bayyanar da mummunan zance saboda hakan na iya jawo fitina hakan ne zai jawo kiyayya tsakanin mutane idan ka kwaji maganar wani mara kyau in ya zo shi labari kagan ba zai ji daɗi ba da haka sai a fara adawa da suna ana kiya da suna har abu ya kai ga ana gaba da sauran to sai kuma Allah kuma na birta illa mun zulim sai dai wanda aka zalice shi wanda aka zalunce shi shari'a ta ba shi dama ya fito da yi bayani ya fada cewa wani ya yi mun ba daidai ba ina fatan gani a lokacin ba za a ce ya yi daidai ba musamman idan ya fada ne da yana so ya yi hankinsa ina fatan gani ya kai magana gaba alkali ko gaban shi wato ko dai waɗanda yake gani za su iya isa da sakunsa zuwa wurin wanda yake gani ya zalunce shi a kwace masa sa. a wannan yanayin ya halatta ina ba tsankan ya halatta amma ba haka ba to ba a so mutum ya dinga sakin baki yana magana mutane yana faɗin wato maganganu marasa kyau ina ba tsankan daga cikin wato halaye da za ku halatta ma mutum ya ambaci mummunan magana a kan mutum ne idan mutum ya zama so mai taurin bashi ya karfi bashi mutum yana da shi da zai biya kuma ya biya a yi wannan yanayi shari'a ta hadasta maka ka fada cewa wani mai kawai bashi in na faɗa haka bashi bashi ba zai biya ba shi yasa manzon Allah ke cewa yace lan yulwaji yuhillu irbahu wa uqubatahu eh idan ya zama to wanda ake bin sa bashi yana da shi shine alwaji yana da shi amma ya kibiya to wannan saurin bashi rashin biyan bashi sa yuhillu irbahu yana halasta mutunci sa za iya magana kan mutunci sa yana ba zan gane haka kuma zai halasta a kama shi a yi mata hukuma yana ba zan gane ta haka duk wanda ya zauto yana zalunci karara haka to babu laifi a fada eh, kamar da ya zuwa cikin wani hadisi hadisi abu huraira inda wani mutum zama to wani wanda Allah ya zo ya ce ma manzo Allah ya ce makwabcina yana yawan kusa da ni manzo Allah ya ce masa ka je ka kwashi kayan gida ka gaba gida ka zo ka ajiya ba titi ya yi mamaki mene ne ta yaya wanda zai warware matsalar ya ce makwabcina yana yawan kusa da manzo Allah ka je ka kwashi kayan gida ka zo ka ajiya ba titi kawai jikin ya je ya kayan shi da ba a gidan ya zo da su a bakin ya kuma zauna a kan kayan duk wanda ya zo wucewa sai a kace wani da ya faru ya tafi makwabci ne ya da zai ya fitina ya hana ya hana bisa kan sai mutane su dinga sine masa tun da shi ya jawo har mutum na gidanci ya ki zama a kiran shahara ya kwanci kan shi zai ajiya bakin shi sai aka dinga ce Allahumma na la'anu Allahumma azimi ya Allah ka sine mashi ya Allah ka ka ka ka wula ka ka da shi haka nan makwabcin bayan ba haka nan ya fito ya zai cewa ne kayi hakuri kayi hakuri insha Allah da kai ba zan kara su da kai ba da haka ka kuma da kayan ka cikin gida ina ba da haka idan mutum ya zama yana yana zalunci karara ka to ya halatta a a a fada kuma da kuma ya halatta wanda aka zalita yayi addu'a akai su ina fata kun gani eh bana mantawa lokacin lokacin da aka rike albashin ma'aikata a gare ta na taba zuwa wani wani wani waje haka sai nake magana kan ina magana kan gulma da shi zai haka musamman magana ina ina ina ina ina ina ma mutane gargadi ne su daina yawan cin namun mutane musamman namun malamai da shugabanni sai nake kawo maganganun magabata akan haramci wannan abu wani malami yana zane na kamar da ke mu koyi ba ya kyare ne ina kan zuba da sun suna ta gawa ita ga wannan sai da na gama sai ya karanta wanda aya ya ce da Allah ina ina so kuma ta bayani wanda aya ta gawa sai ka ce masa me kake so ita ah, kawai ta ce ta kana buga gizo a gaban ta ni dai na so ga mu bayan wannan wannan an za ka ce ku lalle ce to ma'aikatan da aka rike ba albashin ya halatta su yi magana tun da haƙƙin su ne ba zai ba albashin sun yi aiki su ma aiki a biyar sai zama to ya halatta su fito zai magana cewa to rama ya danne haƙƙi sun ce mashi ta amma sai kai ba ma ga gwamnati ba ne yadda sarko da shi ba ma ga gwamnati ba ai yana da yawa da abu na wanda zai aiki gwamnati saboda ka abin da ya shafe su abin ya shafe shi ba ala kulli hal ya kamata dai shari'a da ba ta so mutane su sake baki a yi ta maganganun juna haka ana fata juna shari'a ba ta sosai dai wanda ya yi zalunci a wata yanayin shari'a tana tana ba da dama amma dai shi da aka ba a so a wuce ya na to shi ne Allah ya wa kana Allahu sami'an alima Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai ji ne yana jin duk abin da muke faɗa wanda ya kwaje magana bisa ga haƙƙi Allah ya sani wanda kuma ya kwaje magana ba bisa ga haƙƙi ba Allah ya sani kuma alima Allah masani sai Allah ce in ku budu khairan Allah ce idan kuka bayyanar da wani alheri aw tuqu ko kuma kuka koye shi aw ta'ku an su'in ko kuma kuka yi afwa akan wani cutarwa fa inna Allah kana afuwan qadira lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai afwa ne kuma mai iko limana asali ya halarta mutum ya yi aiki alkhairi kuma ya bayyanar da shi musamman idan ya zama so da niyan ya kwadatar da wasu su masu ina ba ta ya halarta misali mutum ya zo ba da sadaka ya sanar na ba da kyautar dubu da idan har aniyarsa ba yana yi ba ne domin a yabe a yana yi ne domin ya zaburar da jama'a su ma su kan cewa bari su ma su bada wannan shi mai ce ni nan ima na bada duban wanda ce ima na bada dubu da daga haka in da wannan niyyar ne su ya halatta idan kuma yana gani cewa in ya bayyana hakan zai iya jari ya zai jari zuwa ganyen riya saboda ta riya abu ne wanda yake a zuciya saboda haka idan mutum da kiyaye ba da tsara ya bada aka fara cewa Allahu akbar wani yayi kaza kaza sai fara jin dadi a zuciyarsa haka kuma sai da kira idan yana jin tsoro wannan to sai ya koye saboda haka duk wanda mutum yayi babu laifi da haka bayyanar da aiki alheri ba ba ne. amma idan aka koye shi saboda ana tsoron riya to wannan shi yayi sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara cikin bakara ita in tubudu as-sadaqat yace fadi'in da kuka bayyana da sadaka wannan ma da lalata babu ne amma wa in tukuha wa tukuha sukara fa huwa khairun lakum amma idan kuka boye kuka ba talakawa wannan shi yafi a yafi mako wannan ne kuma ka duk wanda mutum yayi babu ne ko kono niyya mutum sadin da au ta'fu an yi ko kuma ku yi abuwa, ku yi yabiya akan wani cuta idan aka fiti mutum yana da kyau ya yaje wa wanda ya tsalla shi kuma hakan baya nuna cewa mutum ah, mai rauni ba a'a hakan baya nuna haka kawai haka yana nuna cewa mutum wato mai hali ne na daukaka mutum ne wanda ba zai iya wato baya so ya kaskanta da kansa har ya fara ah, yi da mutum saboda haka idan mutum ya yi ya shi ke nuna cewa mutum yana da wato girman zuciya kuma mutum ne wanda yake da tsoron Allah don haka idan mutum yayi musamman yana yi ne domin shi ma Allah ya yafi masa to Allah subhanahu wa ta'ala zai yafi masa ke sa masa kuma ta ne rufe ayar da cewa fa inna Allah kana aqwal ajira to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma mai afuwa ne duk da cewa Allah aziz mai iko ne Allah na da iko ya dauki fansa aka gogon da masa laifi amma kuma zai yafi ina fata maka ne to kamar haka ne shi ma mutum da aka yi masa laifi sai ya ce ba wai dan yana tsoro ba ne ko kuma yana da rauni a yana ya ce ne yana ya ce ne dan yana so Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa shi ma kamar da Allah ya fada yace wal yaqu wal yaqfu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce ku ya ya ku kawo da kai ai ba ku so Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya ga gafarta muku dan haka wannan shi da ke yin ya kuruna billahi wa rasulihi التي لله ولا تكا كافي في وادع الله لما زنيتا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله كما سنة سوء سنون بمبنك فكان الله لما زنيتا ويقولون نؤمن ببعض كما سنة سوى إيمان دوسل ونذكر ببعض كما من كافي سوى دوسل ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا كما سنة سوء سوريكي ولحنيا ko wani tafarki tsakanin haka mana tsakanin imani da kafirki to Allah ke masu yin wannan hali ulaika humul kafirun haqqa wadannan su ne kamurai na hakika wa da lil kafirina azaban muhina kuma mun tanadi wani azaba mai wulakantarwa ga kafirai ta haka ba daidai ba ne mutum ya dinga nuna bambanci tsakanin Allah da mutum ya dinga nuna bambanci tsakanin Allah da manzaninsa ina fata mun gani mutum ya dinga nuna bambanci tsakanin Allah da manzaninsa kamar da Yahudawa suke aikatawa Yahudawa su ce tun imani da Annabi Musa sun imani da annabi Musa sun imani da annabawa da aka tura da kuma na Isra'il amma kuma ba su yi imani da annabi Musa ba kuma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama to sune wal sune suka yi iman da wasu suka suka kafin kima wasu haka su ma da tsara su iman da annabi isa amma wasu iman da sunan muhammad ba kaga su ma su iman da wasu wasu iman da wasu ba haka kuma masu da'awa a qur'aniyun wadanda suke kawo iman da alqur'ani amma kuma su yarda da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin duk masu yi wani hali ula'ika hukunta shiruna hatta su ne kamurai na hakika kuma Allah ya tara da muku azaba ne wulatantarwa wanda ba halin mumini ba ne mumini yana imani ne da Allah da manzanninsa da bakiya idan ka ka fice da wani manzo sakamakon ka ka fice ma sauran da bakiya ne ina ba fatan gani na sai sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minun kullun amana billahi wa rasulihi آمن به كل ما أمر بالله هو رسوله لا نفرق بين أحد من رسلنا لا نفرق بين أحد من رسلنا هذا المؤمن فهم أننا بمبج فأكاني داية تكتين وانا داية تكتين مثلي نعم ثم لك وانا كده صفة مؤمن أنا الله سبحانه وتعالى شيء ما يبراك يقول والذين آمنوا ولا تستطيع إيماني لله تعالى ورسوله كما ذلك ولم يفرقوا بين أحد منهم كما بصرنا مصنبا فاكاني ونذلك الكذب فأولئك سوف يؤتيهم أجورهم وإن وجد الله سبحانه وتعالى لتنطي باسه لا دنس نعم وكان الله مصر رحيما ثم أن أعلم فالسيد يوم كافة عليه في يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أن الله جهرة فأخذت الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقه الطور بميثاقه وقلنا له ادخل الباب سجدا وقلنا لهم اسجدوا فعبدوا الجبل وقلنا لهم لا تعبدوا الجبل وعملنا بهم ميثاقا غليظا daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya fara mana bayani akan halin wato Yahudawa annabi ya tsaluka ahlul kitab aka ce ma abokan littafi Yahudawa da Nasara suna tambayar ka kai annabi kenan suna tambayar ka an tunzila alaihim kitaban min as-sama suna tambayar ka ka saukar musu da littafi cikakken littafi min as-sama daga sama التي فقد سألوا موسى أكبر من ذلك حقيقة كنت تنبيه النبي موسى أبن دي دولنا الجرمى فقالوا سكتين أرنا الله جهرة سكتين يا أخي nuna mana Allah a عزيلي التي فأخذت وأخذتهم الطائفة بظلمهم سي ونفاوة يكاما صبر ظالمهم ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات sannan kuma bayan wannan sai suka rike dan maraki a matsayin abun bauta bayan hujjoji bai da musu zo musu Allah ce fa afauna an zalik kuma duka haka muka yi afuwa akan wani wa mubina kuma muka ba a daga Musa hujjoji bayanannu wato an lissa sai mun suna da kan za Allah ya sauko musu da lissa daga sama suna gani sai ya yi haka ne za su yi imani wato sun sun tambaye shi wannan ne saboda suna da wasu kure shi eh wannan shine suna so su kure shi ne suka ce mu ba za mu imani daga kai ba har sai ka haura sama muna ganin ka haka ka yi sama kuma ka sauka da lissa da kake ka zo da shi a lokaci daya kamar da kuma kafirai suka nema haka da manzo Allah ka fada ka fada Allah ya fara mana a cikin fasu wadace Allah ce bal yuridu kullu murid minhum an yuqsa suhufan munashara ko wanda ka ci yana sa ka masa littafi a bude to haka su ma yaudawa suka nemi haka da manzo Allah dan ku kure shi to shine Allah ya ce da sa, kada ka damu da irin wannan magana na da me ai wannan ma kadan ne sun tambaye annabi Musa abin da ya biyo abin da ya fi wannan da sun zo sun ce ma annabi Musa arina Allah ya harakan sun ce annabi Musa ka nuna mana Allah a fili koro rokoro haka mu ganshi da suka nemi wannan fa akhadhat hum sa'ifatu bil sai Allah ya sa wani tsawa ya kama su dukkan suka suka fadi suka mutu nan da nan annabi Musa ya zauna ba ko Allah Allah ya Allah ya yafe musu sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya raya su kuma bayan ya karɓi rayukan su sai ya sake raya to amma a maimako wannan ya zama darasi gare su ji tsoron Allah a duk da haka sai suka koma wani abu kuma da na shi ne Allah ce sun masu al al'ijila min ba da ma sun bayyat amma ko su imanin duk da haka sun suka koma suka riki dan maraki a matsayin abun bauta bayan hujjoji bayanan bayanan sun zo musu sin Allah ya ce fa'afa wani an zai muka yi musu a akan haka kuma muka ba nan musa hujjoji bayanannu su ne wato abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ba Allah musa na mu'jiza sandansa da dukan ruwa da yayi ruwa ya kera gida biyu da sauran abubuwa da yayi na mu'jiza allati wa rafa'na fawqahum tura linisaqin haka na kuma muka daga dutsen turu akan su don su karbi alƙawarin lokacin da aka nema su rike a taura su yi iman da shi suna ta jan baya ba za su fi. sai da Allah ya daga su ta su saman su haka suna gani aka ce masu in ba ku yi mali ba za su sake wannan dutsen ya a akan ku a halakar da su a lokacin da suka zo suka yi imani ba tare da sauran su ba wanda ce wa kunna ba udkhulul baba sujadan haka da kuma muka ce masu, ku shiga kofa mana kofar shiga garin betul Maqdis ku shiga garin betul Maqdis sujjadan kuna masu sunkuyar da kai shi ma na sujjadan anan eh wa kunna lahum la ta'du fi sabt haka na kuma muka ce masu kada ku ketare iyaka game da ranar asabar lokacin da aka ce masu kada su yi farautar kifi a ranar asabar amma duk da haka ba su ji ba eh kuka ce wasu Allah ce ko kuna lahu la ta'du fi sabti yace wa akhadna minhu fi saqan qalila haka na kuma muka dauki alkawari ne ne kauri mai zani daga wurin su amma kuma duk da wannan alkawara da suka yi da Allah subhanahu wataala ba su rike alkawarin ba sai da suka warware wadannan alkawara kamar da Allah subhanahu wataala zai bayyana mana ayan da yake gaba na'am فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صنعوه ولكن لهم وإن الذين اختلفوا في لفي شيء ما لهم من علم إلا اتباع وما ظلموه يدينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا إن الله سبحانه وتعالى يقول بيان يد التصور ولي الكورة التي نقضيه من ميثاقهم التي قبض صور ولي القول وكفره بآيات الله da kuma كافر كافر كي وانتو تآيون الله وقتلهم الأنبياء Allah wa kashe annabawa da suka dinga yi da hak ba tare da wani haƙƙi ba wa kaunihi qulubuna bun kuma da fadinsu su cewa dukatanmu a rufe suke Allah ke bal fa ba Allahu alaiha bi kufri Allah a ba haka bane Allah ne ya rufe dukatan su bi kufrihim saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila dan haka ba za su imani ba sai dan kadan mana sanadiyar waɗannan abubuwan da suka yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su shi ne mana aya dan haka wal ma naqim misaqahum ne. mana saboda mun warware alkawran su sai Allah ya la'ance su haka nan kuma saboda kafircewa da ayoyin Allah da kuma kashe annabawa da suka dinga yi sun kashe annabawa da dama ba tare da haƙƙi ba haka na kuma saboda suna neman su kafa hujja da cewa qulubuna ghul suka ce zukatan su a rufe ki mana koma menene annabi zai fada ba su ba za su iya fahimta ba kuma da zukatan su a rufe ki mana haka Allah subhanahu wataala ya yi sai Allah ya ce bal Allah ce ba haka bane bal fa ba Allahu alaiha Allah subhanahu wataala shine ya ya yi rufe zukatan su bi kufrin saboda kafirci ta haka wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ya la'ance su sai zama to ba za su iya shiru zuwa ga hanyar shirya ba amma ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kowa akan fikira wanda idan mutum ya gude zuciyarsa da kyakkyawan niyya zai samu shirya daga Allah subhanahu wataala amma idan mutum ya sa son zuciya a ranta to sai Allah subhanahu wataala ya karkatar da zuciyarsa ta saboda haka sakamako aikin su ne kuma da Allah yake falam ma zagu azaba Allah kulubam da suka karkata sai Allah ya karkatar da zukatansu ina faɗa mun gani kamar da Allah ya faɗa wani kuma fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada ka gani a cikin zukatan su akwai cuta sai Allah subhanahu ta'ala ya kara ta haka mutum ne yake jawowa kansa ta haka ba yi su kama hujja da cewa Allah subhanahu ta'ala shi ne ya sa ta zo baya karban shi da a'a su din ne suka ci karba sai Allah subhanahu ta'ala ya kara musu haka ta haka wato abinda zamu fahimci daga fahimta daga wannan shine ba daidai bane mutum ya kafa hujja da kadara ba zai yi ka zo na kafin imani ka ce Allah Allah ne ya kaza ta zan imani ba ba zai mutu ya aikata su ke Allah ne ya kaza ta ba zai ba eh kana da zabi inna hadina mustabila in ma shakiran wa in ma kafura saboda haka idan ka zabi ka bi dole ka ka ka zargi kanka na saboda saboda haka sai an ya ce ah, da haka ba za ka imani ba sai yanka daga cikin haka na kuma yake wa bisu frihim حتى نسمى صوبة كات مثلته وقولهم على مريم غفلان العظيمة حتى نسمى صوبة وتضبطن كريا يسوك الكثيرة حتى نانا مريم شيني فادي تسيوا نانا مريم سايد بنا سازو سازو دا دانتا زن خزينا ودقما موسى سيوا وانا بحاجة مريم هنا فتاو غالي وما دعمنا يسمعنا بيانا سيسوة مريم فعتت بها آه، فعتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية suka ce ya kai sai ka zama haka ai ma kuma har gare ba ta zama zama zina ya ba ke nan ke shi zama zina ya ke haka suke nufi ta haka wannan shine mutanen azuma da suka kirkira wato babban kare da suka kirkira akan nana maryam haka na kuma Allah ce wa kauni saboda maganar su kuma inna fatalna al-masiha isa ibn maryam cewa da suke yi lallai mu mun kashe almasihu isa dan maryam rasulullah manzon allah mun kashe shi allah ce wa ma qatalu kuma ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba akan cross da suka yi walakin shubbiha lahu a ah, kamanni ne an kamanta masu ne haka التي وإن الذين وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه التي كما لله ولا نسك يسا باني كما يدشي كما يدشي الذي يسا لفي شك منه سنة تكين شك كما يدى وتلمني كشيشي ما لهم به من علم باخذ ونقلني إلا اتباع ظن سيدي دين قصتم التي وما قتلوه يكينا التي تبت مغانا تيكيني إلي بسكشي شبا bal rafa'ahu Allah min a abin da ya faru shine Allah ya daga shi zuwa gare shi wa kana Allah azizan hakima kuma Allah subhanahu ya kasance mabuwayi ne mai hikima ta haka saboda waɗannan abubuwa ne Allah subhanahu ya la'ance su ina fatan gane to shi yasa kullum malamai suke cewa wato mu mun fi kusa zuwa ga nasara ina fatan gari a maimakon su nasara su su wato su nemi kawance da mu musulmai sai suke daukan mu a matsayin mu ne mafiyansu suna neman kawance da yahudawa alhali mu da su muka fi kusa tun da yahudawa ba su yarda da nana murema ba mu kan musulmai mu yarda da ita ko ba ka wani yahudawa ba su yarda cewa na isa shi ne masihu ba mu musulmai mu yarda yahudawa ba su yarda da cewa an haife shi ne ba tare da uba ba mu kuma mun yadda ko ba ka bane su ne kuma suka yi kokari kan shi ba mu zai da suka yi kokari kan shi ta haka mu mumin ku ta zuwa ga nasara sama da yahudawa amma kuma abu mamaki ne kan su nasara sun fi so su haje da yahudawa sama da musulmai Allah ce wa in min ahli kitab Allah ce babu wani daga cikin mabutan littafi illa la yu'minan da su kabla mawt a face sai ya yi imani da shi kana da musa kana da isa kabla mawt ka fi mutuwansa wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida haka kuma a ranar tashin kiyama wato annabi annabi isa zai zama so mai shaida a kansu haka babu wani daga cikin a ahalin kitab a fatan sai ya yi imani da annabi isa kafin zuwansa malamai sun sun yi sabani wajen fasara wannan aya wasu malamai suka ce abinda wannan aya take nufi shine duk wani ahlul kitab ba nasare ko ba yahudi kafin ya mutu sai ya yi imani da annabi isa malu suka ce idan muka tafi wannan fasara ma na kashi ne a lokacin da kafir ya zo mutuwa a lokacin da ya ga mala'ika mutuwa a lokacin ne zai fahimci gaskiyar lamari game da annabi isa ko ba haka wani zai fahimci cewa tabbata annabi isa ba shine allah ba annabi isa annabi ne da sauransu to amma kuma a lokacin imaninsa ba zai amfane shi ba tunda duk wanda ya riga ga mala'ika mutuwa to shi kenan ba wani magana su ba ko imanin ba haka wasu malamu suka fasara wasu malamu suka abin da ake nufi da babu wani daga cikin ahli kitab sai ya yi mai da shi kafin sa ma'ana kafin mutuwan annabi isa imana lokacin da annabi isa zai sauka a karshen duniya a lokacin duk wani ahli kitab a wannan lokacin sai ya fahimci gaskiyar lamarin annabi isa zai tabbatar da cewa tabbas bai mutu ba daga ce aka yi kuma ga nan ya dawo kuma zai faɗi tabbas cewa annabi isa ba dan Allah ba ne kuma ba shi ne Allah ba don haka zuwa annabi isa yana daga cikin alamomin kafin kiyama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yake da yusha kanna an da fiku ibnu maryam yace lokaci yayi kusa da dan maryam annabi isa kenan zai sauka a cikin ku man adlan zai sauka a matan ne hukunci ne kuma adalci yace fa yaqtu salib in yazo zai karya cross dinnan da suke rikewa yace wa yaqtulu al-khindir haka nan kuma idan yazo zai kace adade wa yad'u al-jizya kuma zai sauke jizya ba za ka jizya wa ahli kitab kuma ba yace wa yaqidul mal haka da kuma dukiya zai yawaita a cikin mutane hatta la yanzalu ahad har sai an nemi wanda za a ba ma a rasa ba wanda zai karba yace hatta yakunu sajda khairan lahu min ad-dunya har a wannan lokacin mutum ma zai fi fita yin sujjada sama da duk abin da yake cikin duniya akan zina da kuma abin da yake cikin ta ina matan bane sannan kuma a manzala ya karanta wannan aya yake wa in min ahli kitab illa la yu'minu bihi qabla mawt daga a magana mafi inganci shine aya tana magana ne akan ahli kitab da su iman da shi a karshen duniya lokacin da annabi Musa zai sauka a karshen duniya Allah yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida haka da kuma ran kiyama annabi Isa zai zama mai ba da shaida akan su na'am

وأعجبنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الصالحون بالعلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنين الصلاة والمؤمنين الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. التي قبل ظلم من الذين هادوا كما ذلك ودل أنفسها زمن يهودا حرمنا عليه الطيبات كما ذلك sai muka haramta musu abubuwa wato masu daɗi ana ɗaɗa da abubuwa sai muka haramta musu أحلت لهم وأن دا أهل الزمن وبصدهم عن سبيل الله كثيرا هكذا كما صبد سنة suna yawan hana mutane bin hanya Allah subhanahu wata'ala abin da Allah subhanahu wata'ala ke da an haramta masu da abubuwa wanda a da an halarta masu shine fadin Allah subhanahu wata'ala a cikin wato suratul a cikin suratul an'am cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana wurin akwai aya Allah ce wa 'alal ladzina hadu harramna kullu dhi dhufri Allah ce akan wadanda suka zama ko yahudawa mun haramta masu duk wani dabba mai kofado saboda zalunci su sai aka hana su cin duk wani dabba mai kofado shine haramna kullu kullu dhi yace wa min al-bakari wal ghanam حرمنا عليهم شهومهما haka na kuma daga shanu da kuma tumaki mun haramta masu kitan su illa ma hamalat umurumma sai dai abinda gadon bayan dabbobi suka suke dauke da su. awul hawaya ko kuma kayan su aw ma aw ma salata bi har ko kuma duk wani nama da yake duk wani abu da yake takuda da da da kashi alladhi zalika jazainahu bi fadlihi wannan sakamakon da muka yi masu saboda wato zalike su wa ina la sadiqun kuma mu masu gaskiya ne saboda haka wannan shine abin da Allah yake nufi da wato mun haramta musu ɗaɗaɗa abubuwa Ya ce wa fi fadlihim an sabilillahi kathira kuma an yi haka ne saboda suna yawan hana mutane bin hanyar Allah Ya ce wa akhdihim riba haka na kuma saboda suna cin riba wa qadruhu anhu alhali an hana su cin riba wa aslihim amwalan nas bil batil haka na kuma saboda suna cin dukiyar mutane ta hanyar kariya وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما التي كنت لدي عذابا لرددي لا كافرين التي لكن الراس كنا في العلم منهم أما كما ما تذكر في ما تذكر في علم أكتشف والمؤمنون haka na kuma da mominai yuk minna bi ma unzila ilayka suna yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila bil qablik da kuma abin da aka saukar gaba ka wal mutumin sala musamman masu sai sallah wal mutun zakka da kuma masu ba da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir haka kuma masu imani da Allah da ranar karshe yake kula ida sanufihim ajran azima wadannan za mu ba su mai girma saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya masu wannan hukuma ne saboda zalunci saboda suna cin riba alhali an haramta musu saboda kuma suna cin dukiyar mutane bisa ga karya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa hukuma ya haramta wannan dada da abubuwa wadannan wanda muka ambata yanzu nan su abu da ya shafi ita ya abu da ya shafi kayan ciki da sauransu abu da ya shafi dabba ko wani dabba da yake da kofato mu ba haramta mana ba Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wadannan abubuwa amma su Allah ya haramta masu wannan abubuwa amma kuma duk da haka ba su bari ba ina ba ta yauda yauda da aka haramta masu kisai ne suke yi sai su kwashi kisai da ke cikin dabba sai su narkar da shi sai su san da mai ina ba ta gani wata kullum san aka duk da aka haɗa zama a wani abu sai sun nuna su masu masu wayo ne sai su fita da wani hanya daban da za su ci wannan abin da aka aka aka haramta musu daga da aka ce kafu ci kisa sai suka kwace sai suka narkar da shi sai su fadda kumai sun su sahaba ba mu ci ba ina ba mata gani da wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsire musu ina ba mata gani sai haka ya kamata musulmi ya yi mutunci irin wannan irin wannan halaye duk da mutum ya yi kokari wato ya yaudari Allah idan Allah ya tashi saukar da hukuma sai ya yi ma tsanani sama da wanda ma ya aikata ne kai tsaye ina ba dabga da gara ka ta laifi kai sai a mai mako ka ce za ka yi wa Allah subhanahu wata'ala wayo ina ba dabga da na saboda ga mu sai amin kaza ta'ala abin muka ba abin muka fara da yare ba ga da ina kai ku kuskura da ya ga wannan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya alaikum Thank you. ma'ana fara sun fi kusa da mun saba da yahudawa na na'am man ba su so nasara a'a abin da nake nufi shine da muka duba tsakaninmu da nasara akwai abubuwa da za mu yi haduwa a kansu ina fata muka sannan kuma akwai abubuwan da ba za mu yi haduwa a kansu ba ina fata muka idan muka zuba abubuwan da za mu yi haduwa da su a kanki ya fi abubuwan da yake bambanta su da yahudawa misali yanzu nan in ka dauki annabi isa sun suna cewa annabi isa ba shi da uba suna ganin haihuwansa haihuwa ce ta mujiza mu muminai mun yarda da wannan ko ba ko yahuda ba yarda da wannan ba da haka ba ma ganin mahaifiyar annabi isa a matsayin mazinaciya su yahudawa suna ganin mazinaciya ce ina fatan gani haka nan kuma mummun yadda annabi isa shine masi su yahudawa har yanzu suna ganin ba annabi isa shine masi ba har yanzu suna jiran masi su yahudawa haka nan kuma yi iman da cewa annabi isa zai dawo a karshen duniya kamar da muka karanta yanzu na su ma nasara suna ganin annabi isa zai dawo a karshen duniya duk da cewa suna gani an kashe shi amma dai suna gani zai sake dawo kuma dan haka muna da abubuwa da suka hada mu amma inda muka samu gwamnati da su shine su sun ce Allah ne ko kuma sun ce dan Allah ne to mu ce ba haka bane annabi sa annabi ne kawai ina fata mun gane dan haka da wannan ne ya zama to mun fi kusa da su shi yasa lokacin da Allah ya turo wasu sahabansa zuwa Habasha ina fata mun gane su Jafa da Jafa bin Abi Talib da sauran sahabbai da aka tura ai da suka zo gaban shugaban sarkin habasha lokacin da su ma kurashawa sun aika amur bin as cewa ya je magana da sarkin habasha a dawo da musulmi da sarki ya tara su a fadansu ya ce ku musulmi barin saware ku ga shi na amur bin as ya zo daga maka ya faɗi abubuwa marasa kyau a ku amma ina so yi maku adalci in ji daga gare ku ne amur ne ne jafar bin as ya karanta masa yayi suratul maryam ina fata mun gane da ya karanta masa suratul maryam sarki najashi ya saurari bayani akan haihuwa annabi isa akan yanda mahaifiyarsa ta dauki cikin sa da sauransu sai ya cewa wato ai mu ma haka muka yi imani ina fata mun gane sai sai da yace ma yace bambanci tsakaninmu da ku kadan ne ina fata gane da haka saboda haka muna kusa da ku zan ba ku dama ku zauna a garin mu ba zan mar da ku zuwa ga Qurayshawa ba ina fata muka wannan shine zalika wanda nake ba tambaya kuma وصفي نحل فهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أيوة أيوة